you dama ce da zaka samu dubu biyar dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin a cikin wannan platform din ta hanya mai sauki ta hanyar yin tax da kuma sharing a social media sannan zaka iya gayyato abokanka assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake kasancewa a sabon bidiyo yan uwa kamar yadda muka saba kawo sababbin application platform da sauran update yau ma ga mu dauke da sabon bidiyo akan wani sabon platform wanda wannan platform din zaka iya yin tax ne da shi sannan zaka iya yin sharing din ainihin product din su a social media irin su whatsapp facebook da sauransu sannan kuma zaka iya gayyatar abokanka zaka iya cire kuɗin ne ta hanyar payment method guda uku sannan za iya cire kuɗin ne kawai idan ka kai mataki na hudu da haka yanzu ba tare da bata lokaci ba mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon kada ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all hakan shi zai baka damar da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai. oke sannan zan ajiye muku link din wannan platform din a description din wannan bidiyon ta yadda zai baka damar da zaran ka taba link din kai tsaye zai kawo ka ainihin cikin platform din kamar yadda kuke gani so sannan ka daure ka kai bidiyon har karshe domin samun damar ganin duk abubuwan da muka koyar domin ka san yadda za ka yi amfani da platform din ta yadda za ka samu kuɗi da shi sannan idan ka taba yin rijista kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka ta yadda za ka saka ainihin login a email ɗinka sannan sai password kawai sai ka taba wannan alamar ta tick wadda za ka yi remember me sai ka taba alama ta login kai tsaye zai shigar da kai ainihin cikin account ɗinka idan kuma baka yi register ba kai tsaye sai ka duba ƙasa ga gurin da aka ci create an account kai tsaye sai ka kilikin akan shi so a ah, mun riga mun yi register da shi kai tsaye amma za mu nuna muku example ta yadda za ka yi register da shi so kai da fari bayan ka riga ka shigo kai tsaye za ka zo ka taba gurin da aka ce your name to sai ka saka sunanka complete kar ka rage koda. ko harafi ɗaya a cikin sunan da kake amfani da shi a jikin ID card ɗinka sannan nan kuma sai ka zo ka zaɓi ainihin username wanda ya yi maka username ɗin duk da yi maka kawai shi za ka yi amfani da shi sannan sai ka zo ka saka email ɗinka sai ka zo ka saka password sai ka yi confirming ɗin password ɗinka sannan sai ka taɓa wannan gurin da kake ganin an ce I agree to the team of use and privacy policy bayan ka riga ka taba kawai sai ka taba gurin da aka ce sign up kai tsaye zai nuna maka rajistar ka ta riga ta yi successful to za a iya tura maka link ta cikin email ɗinka domin kai verify ɗin account ɗinka so bayan ka kammala da wannan kai tsaye so zai baka damar da zaka shigo ainihin cikin account ɗinka kamar yadda zamu nuna so za mu login da account ɗinmu domin ku ga sauran bayanan da za mu yi muku a cikin wannan bidiyon ok so bayan ya kammala kawai kai tsaye sannan kuma za a baka a uh, welcome bonus na kusan a uh, 25 dola a cikin shi wani account din da ka bude ma'ana a cikin wani platform din so kai tsaye abin da zaka yi na farko to shine zaka duba gashi nan a an baka option option option wanda wannan option din na farko zaka ga an ce level of so wannan zaka ga an ce rich level 5 uh, by april 20 so zaka samu ma'ana zaka sami uh, kusan dala 300 kenan bonus wanda idan ka kai wannan matakin na level 5 sannan kuma za ga duk mutum ɗaya idan ka gayyata gashi na anan ƙasa so za ga za a baka 50 dollar amma sai in ya yi join din a projects ɗinsu sannan kuma idan bai yi join ba kawai ya taɓa link ɗinka ne so za a baka 0.50 dollar a cikin shi wannan account ɗin sannan ƙasa idan muka yi scrolling down za ka ga an baka referral link ɗinka gashi nan a nan gurin kawai sai ka taɓa gun da aka ce coffee so kana taɓa gun da aka ce coffee zai nuna maka wannan alamar to kai tsaye abin da za ka yi sai ka ɗan taɓa wannan alamar ta kan link ɗin so kana taɓawa zai baka damar da za a fito maka da gurin da za ka kai so kawai kana dannawa kawai kaga za ka yi kwafi so sufil shikenan in ma sharing ne za ka yi sannan kuma za ka ga cewa duk gurin da ka taba ko twitter ko facebook a nan gurin ko whatsapp ko instagram to duka sharing din project din nasu zaka yi wanda hakan zai sa ka kara samun kuɗi a cikin shi wannan platform din wanda duk sharing idan kai ka samu 5 a ciki sannan kuma idan kai scrolling down still dai za ka ga gashi na an baka wata damar da za ka ga an ce post on uh, social media get 50 dollar sannan kuma za ga an ce uh, post on youtube instagram real facebook uh, real or tiktok and in to duka za ka taba wannan gurin da kaga an sa maka uh, uh, click here so sai ka taba bayan ka taba to akwai bukatar. ka zaɓo ma'ana social media da za ka yi enforce a kai ma'ana facebook ne a youtube ne ko kuma facebook ko kuma instagram ko tiktok ɗin to duk wanda kai to za ka zaɓi guda ɗaya a ciki misali mu ce za mu zaɓa wannan kenan so ana nufin za ka je za ka ɗauko link ne na youtube ko kuma ma'ana bidiyon youtube ko kuma bidiyon facebook ko kuma bidiyon tiktok da sauransu so kana zuwa kawai sai ka danne nan gurin idan ka danne kai tsaye gashi sai ka taba gurin da aka ce first, to da ka taba first din so sai ka taba gurin da aka ce submit gashi nan a nan gurin to ka riga ka submit din wannan link din to kana dannawa ya tafi to ka riga za ka samu wannan abin din domin duk wannan wannan abin din a cikin ainihin shi wannan platform din to ma'ana za ka samu kuɗi sosai sosai sannan za ka ga dai ga abubuwa nan da yawa wanda za ka ga one copy and begin sharing sannan to get your one uh, stick uh, click to gashi nan dai duka za tsaya ka karanta sannan ga tax center wanda wannan tax din yana da matukar muhimmanci ka taba kanshi idan ka taba kanshi to za ka ga dole ana buƙatar ka kai mataki so ga tax din nan za gani zaka iya uh, tax in daily uh, challenge sannan kuma ga download nan da zaka ringa yi sanan ga sobe ne duka da zaka iya yi a cikin shi wannan platform din duka kuma samun kuɗi za yi Okay, so muna bi step by step domin ku fahimci yadda tsarin wannan platform din yake sanan abu na gaba wanda zamu nuna muku wanda idan kana so zaka ka saita payment method dinka, to sai ka zo ga guri na alama a nan gefe ƙarshen ƙasa guri ne wanda aka yi alama ta ɗan mutum ma'ana ma'ana profile ɗinka kenan to da ka zaran ka taba so zaka jira shi zai kawo ka wannan fuskar to idan ya kawo ka wannan fuskar za ka ga ga ainihin email ɗinka nan ga sunan ka nan da sauransu za ka iya canza password ɗinka sannan za ka iya yin cash out misali ga gurin cash out nan idan ka taba so idan ka taba za ka ga dole idan ka taba dole za ka ga akwai buƙatar ka yi adadin payment method ɗinka to sannan kuma baya ga haka akwai buƙatar ka kai level 4 so duka dai akwai a sannan minimum duka dai za ka gani gashi nan 45 ne na dollar sannan idan muka yi closing to za ka ga ga gurin da aka ce payment method gashi nan a nan gurin so za ka yi kilikin din shi a kai idan kai kilikin din shi kamar haka to zai fitar maka da wannan fuskar kamar haka to a nan gurin za a nuna maka alama ta aro a nan gurin sai ka kilikin a kan shi ko ka kilikin a kan ainihin santar shi wannan gurin na payment method din sai in kai kilikin kai tsaye zai fitar maka da gurare gashi nan ta yadda ake cire kuɗin a cash app sannan venmo sannan sai paypal to duk wanda kake da shi a ciki da zaran kai kilikin akan shi misali mu yanzu muna da paypal kawai sai ka kilikin sai ka zaba in kai selecting sai ka zo ka yi a saka ainihin address ɗinka na ma'ana details ɗinka na wannan account din naka na PayPal din ne ko kuma Cash App din ne ko kuma Venmo so sai ka yi saving idan kai saving shikenan za ka ga Sosupul shikenan payment method din ka yi updating ɗinsa sannan dole idan ka zo za ka yi cash out to dole akwai buƙatar bayan ka taɓa gurin da aka ce cash out to za ka zaɓa misali za ka taɓa nan gurin domin idan ka taba nan din za ka yi selecting cash out din to za a fitar maka da cash out kenan so akwai payment proof wanda idan ka riga kai ka tura cash out din akwai buƙatar kai screenshot bayan kai screenshot din zaka zo zaka taba wannan gurin da kake ganin an sa maka alama a nan gurin mai ana payment prop to zaka yi click kai clicking zaka je zai kai ka ainihin gallery naka to idan ka dauko shi a gallery naka so sai ka zo kai uploading din shi kana hauro da shi shikenan sai ka taba gun da aka ce offload gashi nan a nan gurin so shikenan da ka zaran kai offloading din sa shaida ce ta ka tura withdraw to su kuma sosupul zai kawo maka za su tura maka kuɗin ka tare sannan ga giveaway nas sannan kuma ga rewards nan duka zaka iya duba domin tabbatar da cewa ka amfani da wannan platform din so a uh, ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment a uh, mun gode mun gode da kasancewa da nazari tech sai mu tara a bidiyo na gaba ta yadda za mu sake kawo wani sabon bidiyo wanda zai amfani mu baki da yan uwa idan kun ji daɗi ku daure ku mana liking a wannan bidiyon sai ku mana sharing ɗinsa a kafafen sada zumunta da kuke yi waso facebook da sauran social media assalamu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba